Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da subahin ranar Litini 27 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Jiya Lahadi fadar White House ta shugaban Amurka ta ce kiraye-kirayen da ake yi na kafa kwamitin bincike kan katsalandan da Rasha ta yi a zaben Amurka ba shine abin da ya damu Amurkawa ba. dakarun iraki sun kara dannawa cikin yammacin birnin masu su kwato karin wasu sassa daga hannun mayakan isis yau kuma ake sa yau litinin ake sa ran za a kara a taron gwamnonin jihohin amurka kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da obama kaya To kanin labaran kenan hukumomin tsaron Najeriya sun damƙe wasu 'yan kasar waje mambobin Boko Haram a Gombe. an same su da sinadirai na haɗa bama bamai waɗanda ake sun cewar suna da niyyar kai wani mugun hari ne a garin gondon ko kuma wani bangare na Najeriya. A Nijar, ministan kuɗi da ƙungiyar alƙalai na zargin juna da cin kuɗin uranium. tun da ya ce yana da shaida ta su wannan abokan aikin waɗanda aka saye muka ce to ya gabatar ga benin jama'a sunayensu da kuɗin da suka amsa don saboda a tume su gaban shari'a. Idan mun dawo Najeriya kuma za a ji cewa matasa Kirista sun yi gangamin yada zaman lafiya a Abuja kuma kamar kowace ranar Litini Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da shugaban amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin amurka gobe talata fadar white house a jiya alhadi tana kokarin kare cewa kiraye-kirayen nan da ake yi na baba nan na neman a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin rasha na yin katsa katsalandan a babban zaben amurkan a bara da duk wata dangantaka tsakanin moscow da wasu hadiman shugaban na amurka ba zai tabuka komi ba muna da cikakken ƙwarin gwiwa cewa duk wani bincike da za a yi daga ƙarshe sakamako ɗaya za a cimma shine cewa ba mu da hannu a wani zargi na katsa katsalandan na rasha a zaben nan in ji wata kakakin fadar white house sarah sanders cikin shirin tashar talabijin ta abc tun farko dan majalisar wakilan amurka na jam'iyyar republic daryl isa daga jihar california ya bi sawun yan democrat na yin kira da a kafa kwamitin bincike na musamman wadda babu hannun attorney general na amurka jeff sessions saboda kusantar shi attorney general din da shugaba trump fadar ta white house ta ce amurkawa suna da muhimman bukatu da suka ɗara wannan kuma ya kamata mai da hankali a kansu amma 'yan democrat sun ƙi barin wannan batu tuni wasu kwamitin majalisun dokokin amurka biyu suke binciken kutsen na rasha tare da ma'aikatar shari'an amurka a halin da ake ci kuma sakamakon kuri'ar jin ne kuri'ar neman jin ra'ayoyin amurka na baya nan sun nuna farin jinin shugaban na amurka yana baya ainu ga sabon shugaban ƙasa wanda yake nuna yadda amurka amurkawa suke kallon aikinsa a wata ɗaya da kama aiki da kuma rarrabuwar kawunan amurkawa ta fuskar siyasa jiya lahadi a iraki dakarun ƙasar sun ƙara kutsawa cikin yammacin birnin mosul suka kama ƙarin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan isis yayin da dabban mutanen da suka ci gaba da gudu zuwa sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita mako ɗaya bayan da dakarun gwamnati suka sabunta farmakin da suke kaiwa shaidun gani da ido da kwamandojin sojojin ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan dakarun amurka ta sama sun yanto gundumomin yanzu yanzu haka dai sun mai da hankali wajen ƙara kwatowa da kuma yanto gadoji waɗanda suka ratsa kan kogin tigris zuwa yanzu dai ba a samu wani rahoto kan wanda suke waɗanda suka jikata ko suka halaka ba a sakamakon farmakin lokacin da ake zaman lafiya akwai farar hula 750 a yammacin birnin mosul amma ranar asabar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yankin yana fuskantar mummunan yanayin zamantakewa inda farar hula suke fuskantar ƙarancin abinci da mai da kuma rashin lafiya farar hula da suka makale a yammacin birnin an tilasta musu gudu zuwa yankin ne daga gabashin birnin domin kaucewa kazaman fada tsakanin sojojin kasar da 'yan bindigar isis inda nan ne aka fara artabun farko shugaban amurka donald trump ya ce yana jin za a kara yau litinin kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da obama kiya da maye gurbinta a lokacin da zai gana da gwamnonin amurka a nan birnin washington fiye da gwamnoni arba'in ne suke nan washington domin taron shekara-shekara na ƙungiyoyin gwamnonin amurka shugaba trump ya karrama gwamnonin a wata liyafa da aka shirya musu a daren jiya lahadi a fadar shugaban na amurka ta white house yana cewa manya-manyan gwamnonin amurka ko da kuwa wasu daga cikinsu cikin waɗannan gwamnoni ba su amince da manufofin gwamnatinsa ba doko wato dokokin shugaban na amurka sun hada da matsin lamba kan bakin haure su akalla miliyan goma sha ɗaya wadda ya hada da barazanar da gwamnatin ta yi na ga birane da suke baiwa bakin haure mafaka wato za yi taɓa tallafin biliyoyin dala daga asusun tarayya da ake su. amma a hira da muryar amurka wasu daga cikin gwamnonin sun ce suna son ganin bakin haure da yan gudun hijira da suka iso nan yanzu sun samu sukunin shirya rayuwa mai kyau a nan amurka hakanan sun jaddada muhimmancin mutunta kowa a yayin da ake aiwatar da doka shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan virginia dan democrat terry mcauliffe ya ce yana daukar sabbin dokokin shugaban kasan a zaman marasa imani ko tausayi kuma sun saba doka To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a bana ma kamar a sauran shekarun tun fara gasar tsere kan tsaunin kamar mai tsawon mita dubu hudu 'yan kasar mace da namiji suka zo na ɗaya. duk da cewa ƙasar tana fama da rikicin siyasa tsakanin ɓangare mai amfani da harshen turanci wato turancin sarauniya da kuma masu magana da harshen faransanci wanda ya fara wato ya faro daga zanga-zangar da malamai da lauyoyi suka kira domin nuna rashin amincewarsu kan yadda da ƙarfi da yaji sashen mai amfani da harshen faransanci yake tauye musu al'adu da kuma haƙoƙinsu wannan batu ya sa ƙungiyoyi masu ra'ayi kan batun suke ba da shawarar a kafa jihar tarayya a bangarorin duka biyu a zaman hanyar warware wannan rikicin ko kuma baki ɗaya a baiwa sashin mai magana da harshen turancin ingila 'yancin cin gashin kansa a gasar ta bana dai mutane kalilan ne suka fito watakila saboda kiran da wasu ƙungiyoyi suka yi na ƙauracewa gasar a gasar ta bandare an ɗan shekara 32 da haihuwa fai elvis daga yankin arewa maso yammaci inda suke magana da turancin ingila shine ya zo na ɗaya ya kammala gasar cikin sa'o'i 4 da minti 25 da saura mita 500 da kammala tseren ne ya tserewa wanda ya ci gasar a bara ga simeon godlock To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bar mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kama wasu 'yan kasar Chad uku 'yan kungiyar Boko Haram a Gombe masu shirin kai wani mummunan hari. Hassan Maina kaina gare ka. Wata sanarwa da hedkwatar sojan Najeriya ta aiko mana ta ce waɗannan 'yan Boko Haram 'yan ƙasar Chadi ne da aka cafke su a unguwar Arawa da Malam Inna a garin Gombe mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai a hedkwatar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka. garin Gombe aka cafke Bilal Muhammad Umar Bashir Muhammad da Muhammad Mai Gari. Waɗannan mutanen uku 'yan ta'adda ne na Boko Haram suke ƙasar Chad zaune kuma sukan shigo Najeriya su ɓanna kuma suna cikin ɓangare na ƙungiyar albarnawi na ta'adda na Boko Haram. Kuma da aka je wajen cafke sai daga cikin su wato Bilal Muhammad Umar ya nemi ya gudu jami'an jami'anmu suka harbe shi a ƙafa amma duk da haka dai an kai shi asibiti ana ba shi magani dukkan su ukun kuma ana nan ana bincike a kansu a wani abu da nake so in shaida ma shine an same su da sinadirai na haɗa bama bamai waɗanda ake kyautata cewar suna da niyya kai wani mugun hari ne a garin Gombe ko kuma wani bangare na Najeriya amma duk da haka ana nan ana bincike a kai ko suna daga cikin waɗanda a baya kuka bayyana cewar kuna neman su ruwa jalo da aka bayar sunayen su ana nan ana bincike ko me yake wakana insha Allah za mu sanar Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora ya ce batun 'yan Boko Haram ɗin nan fa har yanzu da sauran rina aka ba. Akwai sauran rina aka ba. har yanzu dai ana bukatan jama'a su yi tsantsan, da wanda suke haduwa da shi wanda ya zo ya sauka da su da kuma su zama ina lura da abin da ke faruwa a cikin al'ummansu kuma ka ga an ce ba 'yan ƙasashen najeriya ba ne ya nuna cewa su ma 'yan boko haram ko 'yan najeriya sun nadama ba sa bin su suna yo recruitment daga kasashen Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Soja yi man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Wani haka ne kuma a gaida Hassan sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka shiga zargin juna tsakanin ministan kuɗi da ƙungiyar alƙalai game da batun cin kuɗin uranium. Suleiman Muni Barma gare ka. avec la complaisance de certains juges ici, comme à Luada, uniquement parce qu'il connaît le droit. A yayin da yake kokarin yi wa jama'a ƙarin bayani game da zarginsa da saka hannu a takardar fitar da miliyan dubu ɗari biyu na sefa zuwa wani asusun bankin daular larabawa a matsayin na cinikayyar uranium. Minista Hasu Masa'udu ya alakanta wannan batu da shari'ar da gwamnatin ta Nijar ke tafkawa a ɗaya gefe da kamfanin Afrikar, wanda a cewarsa kamfanin ya sayi wasu alƙalai. zargin da kungiyar samani ta musanta har ma ta bukaci ministan ya bayyana sunayen waɗannan alƙalai kamar yadda mataimakin magatakarda na kungiyar ta samani nuhu abubakar ya bayyana a wata sanarwar da suka fitar bisa kan wannan kalamai da ya yi tun da ya ce yana da shaida ta su wannan abokan aikin waɗanda aka saye muka ce to ya gabatar ga benin jama'a sunayensu da kuɗin da suka amsa don saboda a tume su gaban shari'a a ci gaban wannan sanarwa kungiyar alkalai ta kara da cewa gabatar da wannan batu gaban mashara'anta ya zama wajibi domin samar da cikakken haske zargi in an zarge ka ba a gaban yan jarida bane kake kare kanka to ya nuna zarumtaka yi murabus daga kujerar shi ta minista don saboda ya ba ma shari'a dama ta saurare shi in ya kai a wanke shi a wanke shi muka ce in har minista ya kasa samun kokarin ya sabka daga makamin shi to shugaban kasa ya sabke shi don saboda ya ba ma hukumomin shari'a dama su yi aikin su yadda ya kamata da yake mai da martani a kan wannan bukata ta kungiyar saman shugaban jam'iyyar pendes tarayya mai mulki bazon muhammad cewa yake zancen masudu ya yi marabus koko a sabke nauyin da shugaban kasa ya ɗaura mishi na minista na kuɗi bai taso ba saboda masudu a cikin wannan al'amarin bai yi laihi ko kaɗan ba sheri ne aka yi ana so a sha hamammu kashin kaji don an rena 'yan nijar kuma an rena wayonsu an san da akwai jahilai cikinsu in aka gayi abu da mai kama da gaskiya suke kama ba ganin zai fi kyau a ce shi hasu masaudu ya gabatar da kansa gaban kotu ta yadda zai wanke kansa kwata-kwata ba za a sake yi masa wani zargi ba wato in wani ya mini sheri ya ce na yi abu kaza shi ko bai kawo shaidar komi ba sai in tashi in ce ni shikenan na bar aiki na na zo ga kotu ya ɗauke ni ainihi wata jarida mai zaman kanta ce ta bankaɗo da wannan badakala ta afirka da a ɗaya gefe batun cinikin ton dubu biyar na iranium ɗin da ake zaton an biya miliyan dubu ɗari biyu na sefa a wani bankin dubai ta barauniyar hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman, bari mu sake dawowa Najeriya inda matasa Kirista suka yi wani babban taron wato babban gangami na yada zaman lafiya a Najeriya. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. This feeling that people of other faiths are a problem to you. abin da ke kawo matsala a najeriya shine mutum ya ɗauka addinin wani shine matsalarsa ko ko matsala ne a gare shi ya zama wajibi mu zauna tare cikin fahimtar juna a najeriya don allah da ake bautawa ɗaya ne shugaban majami'ar katolika na abuja kuma tsohon shugaban kungiyar kiristoci na najeriya kan bishop john yakan, ke magana a taron wanzar da zaman lafiya da kungiyar matasa kiristoci masu wanzar da salama da kuma reshen matasa na kungiyar kiristocin najeriya kan suka shirya a abuja yakan ya yaba shugaban kungiyar ƙungiyar Kiristoci Rabaran Samuel kulle da ya yi umarnin yau shugaba Buhari mukaddashin sa Yemi Osibajo da Najeriya addu'ar nasara har zuwa dawowar shugaban. But it's good when we hear a common voice and when we hear Muslim groups are doing the same and the mosques are praying and the churches are praying. Mai bushara ya ce abun farin ciki ne an samu haɗin kai kan wannan addu'a tsakanin musulmi da Kirista. Taron da ya horar da matasa ɗari daga jihohin Arewa sha tara don su koma gida su yaɗa da zaman lafiya don kawo ƙarshen irin fitinan nan ta kudancin Kaduna, ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa don kammala da burbuɗin Boko Haram da kawo kawo ƙarshen duk wani zaman doya da manja. Shahararren mai tattaki daga Lagos zuwa Abuja bayan zaben 2015 don mara shugaba Buhari baya wato Suleiman Hashim ya nuna muhimmancin fatar alheri ga haɗin kan Najeriya ta hanyar addu'a. Ba wani wanda aka yi mai wallitan cewa ba zai rashin lafiya ba. To zan tabbatar maka da cewa insha Allah mu dai kullum muna cikin yi ma shugaban ƙasa addu'a ne. Imam Nureni Ashafana daga malamai Islama da suka samu karramawa a taron inda ya ƙara isar da sakon da ƙungiyarsa ta haɗin gwiwa da Pastor Marvel Wuye ke isarwa daga asalin yaƙi da fitina a Kaduna. In matasan Kirista za su fito su ce sun kafa kungiya kuma suna fito da amintattun mutane cikin al'ummar musulmai da Kiristoci suna ganin abin koyi ne su. To ya kamata kowane kungiya kowane bangare su fito mu mu ce ga waɗanda muka gani abin koyi ne mu nemi amintattun mutane ba kullum mu ta tsine mu shugabanni ba mu buga musu kaulasa ga baki ɗaya ba. Alheri Adams daga Bauchi na daga mata waɗanda suka samu horo a taron da ke ganin ribar gayyatar mata. Namiji zai iya fita ya samu labari ya rike a cikinsa amma mace in ta samu za ta so 'ya'yanta su samu 'ya'yan makwabta su samu samu mijinta ya samu kawarta ma haka an baza abun ya je ko ina sai ka samu zaman lafiya ya watsu a najeriya gaba ɗaya A nasa bangaren ɗaya daga masu shirya taron Pastor Simon dolle ya nanata kiransa ga gwamnati ne ta rika jin mutanen addini a jika. Irin kuɗin ake ta kashe a security na da gwamnati za ta taimaka na ƙungiyoyi irin wannan ana ba su grant suna program. Ai zai kawo mana sauki kuma da zaman lafiya. Manjo Hamza Al-Mustapha, Paulin Talan, Bala Ingilari, Barista Tahir Tahir da gwamna Ibrahim Hassan Dan kombo sun samu karramawa a taron da bukatar sauran shugabanni su rika yada batun zaman tare, Kirista su shiga majami'a, Musulmi su shiga masallaci, lami lafiya. Nasura da Malika murar Amurka daga daga Abuja, Najeriya. To a gaida El Hikaya ga wannan. Da yamma ta ba sarki da mai girma gwamna sun shaida wannan ɗaurin aure kuma mun shaida saboda haka wannan aure ya danganta kuma an bada sadaki kowace an bada naira dubu ashirin. Babban limamin Kano kenan Farfesa Muhammadu Zaharaddin ya jagoranci kulla auren arba'in daga cikin ma'aurata dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin. To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe. Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da Malam Lawal Abubakar wanda yake gardamar mallakin gida unguwar mai tama da wani attajiri a Abuja yake kuka kai game da wannan batu nasa shine yadda aka shafa fiye da shekara ɗaya babu wani haske a kotun da suka shiga. kuma a inda shi wannan attajiri mai suna Idris Osman ya ce kotun ta mallaka masa wannan gidan. A makon da ya shige kotun ta yi zama kan wannan batun. Har ma alƙalinta Ayu Bello ya zartas da wasu hukumce-hukumce kan yadda za a ci gaba da yin wannan shari'a. A bayan da suka fito daga cikin kotu, Nasiru Adamu Elikaya ya tutse Lawal Abubakar domin jin yadda ta kaya. mun je kotu da ikon allah kuma alkalin ya zo yau lauyoyi na kuma sun zo kuma wani abin mamaki tun da muka so wannan magana. shi loyan um, idris otan bai zo ba sai yau ya zo kotu to turanci ne na 'yan kotu da irin namu wanda ba mu karanci lo sosai ba amma mun fahimci menene ake nufi shi mustapha lauyan idris osman shi ya fara tashi ya yi magana yana mai mai gaya ma alkali akan cewa wannan maganar da ake yi bai kamata ma tsaya wani bata lokaci ba asalami magana sai shi alkali ya tsaya shiru ya kalle shi can sai shiga rubutu can sai shiga rubutu can kuma sai ainihin lawyer na ya tashi shi ma ya yi nashi bayanin ya yi nashi bayanin yadda lawyoyi suke yi alkali ya sake sa kan shi a kasa ya yi rubutu ya yi rubutu to shi alkali ayu bello da zai nashi fasaran shi fasaran da loyan shi idris wadda wanda ke cewa mustapha ya yi sai gafa lalle wannan maganan da yi shi alkalin bai gamsu da shi ba amma shi loyan nawa da ya yi magana sai alkali ya gamsu da wannan maganan nashi ya ce ba'an da za yi a ce da asalami wannan maganan gaba daya to ba nan sallama kowa a da ni na sani in aka sallai magana wato an ba mai an ba shi idris gida kenan a nawa fahimtar kenan ba to amma bai sallami maganan ba sai alkalin ayu bello ya ce loyoyina na farko wanda akwai mai sunan iliya wanda su suka yi filin kes din tun da farko kuma sun yi filin kes din nan ba wasu proper legal documentation wanda ainihin court ke requiring so da ganin haka nan sai shi ayu bello ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya ce nan papers ɗin da su iliya suka kawo kotu wanda according to the law abubuwan da ya kamata su zo da shi ya zama very much authentic wato ya zamanto hanya ne na lo sai bai shiga da su yadda ya kamata ba sai ce to wannan loyan da takardun da ya kawo da menene duk an janye su a kotu amma shi ainihin loyan nawa da na ɗauka ko baka ba ya je ya preparing proper documentations ya presenting a kwadin shi ayu bello na fct abuja kaji ainihin abin da muka tattauna kenan yau a kotun kafin muka bar wurin mm-hmm. me kake ganin ya faru tunda za a iya cewa kusan shekara ɗaya kenan ba a zauna an yi wannan shari'ar ba yadda ka lura an kama hanyar za a yi wannan shari'ar yanzu yadda ya dace eh akwai alama alaman ko shine shi da na so magani shi a um, loyan shi wanda yake da suna idris othman tun da ake magana mai taba zuwa kotu ba ni ban taba ganin shi a kotu ba kuma ina za ko ba ka bane amma yau abin mamaki sai gashi ya zo kotu kuma bayan ya zo kotu din ya yi raising oral application ban sani kuma ke cewa da wasu ba ya yi magana da baki akan wannan shari'an a kori shari'an. wato ma'ana eh. ah, shari'ar da kuka shigar a kore ta ya nuna kenan wacce shari'ar da aka yi da takaddun da kuka yi zargi na jabu ne eh. da ita kenan za a yi amfani ah, idris ya ci gaba da mallakar gidan kenan ka ji bayani kenan to shi kuma alkalin da ya zo ya nazari sai ji na bakin shi loyan nawa loyan nawa ya mishi bayani ya mishi bayani ya rubutu ya rubutu sai ya concluding akan cewa takardun da su lauyira na farko mai suna iliya da ya shigo da shi kotun takardun da ga sunan dai wanda legally ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a sa a ciki saboda a tabbatar wannan document din is authentic ko baka ba a ko'ina aka je na doka ne to da aka lura cewa ba haka din ba ne sai ce to takardun duk an watsar da su amma lawyer na da nake da shi wani ya je making proper arrangement na law documentations ya presenting to that same court na shi ayu bello kaji conclusion namu na yau kenan yanzu ya kake ji a ranka da yadda shari'an nan take tafiya akan wannan gida naka na gado eh ina ma allah godiya kuma ina ma allah godiya ya so fahimtar da mutane especially masu ake a kotu da shi shugaban kotu ma ayu bello da kuma wasu sauran loyi da suke zuwa kotun suna jin irin wani abubuwan da ke faruwa ina ganin in aka bi ka'ida a da samu nasara insha Allah in dai aka bi ka'ida a da samu nasara kuma ina fatan su bi wannan ka'idan don su sun san ka'idan shi Idris din Idris Othman ya san gidana ne Nasir El Rufai ya san gidana ne Nasir El Rufai gwamnan Kaduna gwamnan Kaduna ya san gidana ne ni kan kaina gidana ne don ina zuwa in sauka a wurin in abu daga dama in kwanaki na to ya za ya ce idris ya san da haka har kuma ya zo ya ce wai zai ci amanan yayana tun marigayi a allah jikan rai alhaji audu abakar shi ma ne executive director na imani aviation a lagos to a that time shi ya bude ma idris wani kamfani a madu bello a kaduna ana kiran shi risman company ka gane ko another one kuma suka sa pure technical services kaga almost two companies ke to ana zo ana a cewa ah, to wannan da my friends kuma na ina mobilizing din su da wasu yan resources bari in kawo su gidan iyaye na a Abuja da ya rasu tun na ba kowa ya sashi a nawa gidan dukan su gaba daya da Amadu Abubakar da da Yan Rufai a kona shi mishi Salis da kuma shi Idris Osman nan suke zama nan suke zama shin tun wancan lokacin ko kuma in ce a tsakanin wannan shekara ɗaya hmm. akwai lokacin da kuka gamu da shi idris ko kuma ya ma waya ko kama a ah, ai idris mun gamu ni ma abin ya bani mamaki a lokacin ina karanta masters a finance sai ya aiko wani akan cewa idris na kira na sai na tsaya tunanin tunani idris na kira na akan mai rawa na ganin idris shekara na ya ce to mu je muka je na zauna same shi a ofis ya lafiya lafiya lafiya lafiya tambayin shi ne farko shi ne me yake damuna ni kuma a zuciya na sai na ansa cikin zuciya na na ce kai ba Allah ne sai na ce na farko ban da mota na biyu ban da aiki sai ce to ba dama bare zai shawara da klik din shi su salis da sauran da suke yaki da su a ofis in da washe gari ina zuwa washe gari ya bani avances toyota avances ka gane ko da 500,000 naira ka gane ya kuma ce ba shi particulars ina ko ba gaba zai nemi mun aiki kuma duk na bashi bayan ya bani wannan moton akwai wani paper wani plain paper haka ka gane ko na yi indozin ka gane kan na karbi mota ko kuɗi ba yawwa kan ka karba kyauta ne ko kuma ya baka lamuni ne zuwa wani lokaci ka ne ma na yi kira ne ba ni nake zaune wani lamuni menene rubutun da ke jikin takarda wato a takardar nan um, wancan is blank ko sai na sa jan biro a sama ka gane sai na cross into the middle ka gane ko sai na sake kuma jan layi a ƙasa ka gane sai na indozing a ƙasan ka gane ko amma duk farin paper din ba wani rubutu ba wani tafin ba wani komi just plain wannan byron ne kawai za ka ja aka raba shi a tsakiya ka tare duk wani guka ka soke duk inda za a shigar da wani ƙarin bayani banda wanda kai. ban da wanda na yi don duk abubuwan da aka yi dole ba su gina shaɗin. masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na gidan gadon da lawal abubakar yake takaddama kansa da wani attajiri mai suna idris usman duk abin da ya taso za ku ji kuma duk yadda ta kaya ma za ku ji a mako mai zuwa za mu taɓo batun wasu ma'aikatan kamfanin sayar da motoci na fama motors da ke jos su biyu waɗanda wasu mutane suka zo suka sayi mota daga wurinsu daga bisani aka yi amfani da wannan mota wajen tayar da bam aka kama su ana bincike yau kimanin shekaru uku kenan babu labarin su babu labarin inda suke babu labarin halin da suke ciki kotu kuwa ta riga ta ba da umarni ga hukumomin tsaro a kan su sake su tun da ba a tuhume su da aikata wani laifi a gaban kotu ba mu kasance lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga sahabu imam ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. bikin karrama yan wasan kwaikwayo a fina-finai karo na 89 a amurka da aka fi sani da oscars da turanci wadda aka yi ɗazu-ɗazun nan nan da nan ya manta da zargi da ake yi wa bikin shekaru biyu da suka wuce a jere cewa bikin ya fi karrama farar fata kaɗai dan wasan kwaikwayo bakar fatan amurka mahashala ali ya sami lambar yabo saboda rawar da ya taka a zaman dillalin miyagun kwayoyi a birnin miami wadda ya reni wani yaro wadda takwarorinsa suke yawan zolaya da kuma cin zalinsa haka nan viola davis ta sami lambar yabo ta oscar saboda rawar da ta taka a siliman da ake kira fences daga bisani lambar yabo a rukuni shiri na musamman ko tarihi da ake kira documentary da turanci wadda aka shirya kan rayuwar oj simpson shine ya tserewa warinsa a wannan rukuni saboda fina-finai kamar su wato saboda fina-finai kamar su Moonlight da Fences da kuma Hidden Figures yan wasan kwaikwayo bakar fata shida ne aka zaba a bana a karon farko a tarihin wannan biki ana ji bikin na bana zai kasance cike da siyasa da hauragiya da zai zarce kowanne a iya tunawar da za a yi a baya bayan nan mai gabatar da shirin Jimmy Kimmel ya bude shirin ne da jefa shugaban Amurka Donald Trump magana cewa manufofinsa sun sa shirin ba da lambar yabo ta fuskar fina-finai ya zama kamar wadda baya nuna wariyar launin fata. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Jan ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.